amma baadu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu ne wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddara wasa ne ƙara kaddara saduwan wannan lokaci mai tarin albarka mu ne wa Allah godiya bisa aka muna roƙonsa Allah ya karbi kyawawan ayyukan kusakuran mu Allah ka yafe mana ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya Allah ka ba mu ikon bin ta inda take a gurin kowa take Allah ka nuna karya ka ba mu ikon guje mata a duk inda take a gurin kowa take yan uwa a gurguje ina ba ku haƙuri musamman wannan wato ƙadiyya na so na yi magana a kan ta tintini amma kasancewa uzurai wanda za ka gaji ma na fara haka uzuri ya zo min da haka na katse haka shekaran jiya ma haka da allah ku yi haƙuri kamar yadda kuka sani cewa ina yanayin tafiya abubuwan insha Allah za su ci gaba da faruwa yadda suke a da ko fiye ma da haka insha Allah na karatuttuka bangaren koyarwa ko karatun soro musamman wanda muke na sharhu na warqat da kuma wasu tsiya na ɗalibai ranar litinin da talata da laraba da alhamis insha Allah za mu ci gaba da kuma sauran karatuttuka ku yi haƙuri insha Allah a ƙa'ida wato wannan matsalar ya kamata in ɗan sa kowa mu ji bayanin da ya yi sannan kuma mai adalci korata a mizani na karatu a mahanga na karatu wanda mai tsokaci kan abin da za mu yi tsokaci a kai zan fara sa wato magana ta shek al'isa isa fantami wanda shi fara yin magana sa'annan kuma na sa magana ta malin lawa wanda duk a cikin waɗanda suka yi rudut ga shishek al'isa ali fantami wato babu in ce ko bayanin da ya fi birge ni gaskiya irin nasa wanda kuma haka ya zama wajibi ga dukkan ahal suna in zai wa uwansa raddi to ya ringa masa raddi ko kuma ya faɗi fahimtarsa ta irin wannan hanya da malam lawan ya bi wannan zai sa saƙon kai isa kuma wannan zai sa a fahimce ka kuma wannan zai sa shi kansa kila malamin da ya wannan bayani ya dubi bayananka ya hangi dalilan da ka kawo wanda kila wannan ya zama sila na rujuinsa da shi wannan abu duk da asali matsalan ma bai kamata a rinda tayar da jijiyoyi a kanta ba wanda insha Allahu duk yanzu in ka biyo ni a cikin wannan live din zan yi bayani a kanta insha Allahu zan fara sa shi shi yayi bayanin annan kuma sai mu ji sai in sa na malam daga nan sai in yi bayani kuma a gurguje Allah sannan a wurin yi kan na manta babu kokonto yin azkar din nan da yatsa ya fi falala a kan yi da carbi amma da ina da fahimtar rike carbi bid'a ne amma yanzu ba da fahimtar haka eh, zan yi wa kaina tukka da warwara ko eh, a addini ba ma mu da fargaba duk abin da muka ga hujja sai mu watsar da wancan da mun yi zafi akan rike carbi bid'a ne amma gaskiya yanzu ba na yi saboda na ga hujjojin da ke nuna cewa kai tsaye ba bidi'a ba ne amma kuma ina tsaye akan cewa yi da yatsa ya fi falala wannan ko ba da kokonto wanda ya koyi da yatsa ya fi falala wanda zai ce maka to ai zai bata ka bashi naira dubu ɗari ta kizi irga bai bata ba ai ba mu yi kanmu adalciya a irga kuɗi baya bata amma daga kaci an kira Allah zai ce wai anan zai bata duk masu cewa wai an yi da yatsa bata nan ka bashi kuɗi baya bata dauki kuɗi tsofi yan hamsin hamsin da yan ɗari ɗari da yan ɗari biyar biyar da yan dubu ɗaya wallahi zai irge maka so kace in ya irga daidai nasa ne ba kaga iya buga lissafi sai kaga ya tsaya shi kada ya ce maka yan hamsin hamsin hamsin din nan ba guda ɗaya ɗaya na irga an samu guda goma sha biyar kaga ya zama kenan ɗari nawa ɗari bakwai da nawa da hamsin shi kadai zai baka wannan yan ɗari ɗari na samu guda ashirin da ɗaya ya zama nawa dubu biyu da ɗari ɗaya in ka tara da wancan ya zama dubu uku da ɗari haka zai maka amma in ka ce wai ambaci Allah wai anan ba za a girga ba eh da yatsa nake yi saboda ina ga yafi falala kuma ya dace ne abin da yafi falala amma da da muke zafi mun ga tarbi ma kwaciya muke mutsin kashi gaskiyar magana na taba zuwa saudi arabia wanda suke tare da ni sani shekara ta dubu biyu da ko biyar ne haka ne ta zaga duk wanda na gani da ta ba zan kama in kwace in karya haka nake ka saboda ka zo gindin harami kana shan taba laraba nan sani sai zo in karbi taba sai in karya ce killa. so daga na fito da yamma lokacin inda na saba zama to za ga ana guduwa da taba in na ga carbin kan maka nasiha amma ala ayi halin ba lokaci mai magana mai tsawo sai dai in akwai bukata gaba zan yi akwai maganganu na malamai irin su Sheikh Salih Fauzan al-Fauzan da makamantansu da ke bayyana cewa in akwai bukatan darura wan ba bid'a bane ala ayi halin amma yi da ya tsaya fi me ya fi lada kuma ya fi falala so ya dace mu karkata ga abin da ya fi lada kuma ya fi me ya fi falala da to wannan shine bayanin shi Sheikh al'isa isa Fantami akwai bayanin malallawa wanda shi ma zan sa yanzu insha Allahu wanda in na gama sawa sai in fara maganar da zan yi idan ya tasbihi da yan yatsu shine sunna rike carbi ba sunna ba ne babu sun babu sunna a carbi kwata kwata carbi ba sunna ba ce ba da ka kidan ya tasbihi da hannu shine wani zai ce baya rikewa mantawa yake ba ka mai da hankali ne ka gwada yadda za mu yadda da gaske din kana da matsalar lissafi mu ba ka rafa dubu ɗari ka irga mana in ita ma kana manta to tasbihi ma za mu yi maka uzurin kana manta sai ka irga da carbi amma in dai za ka iya kirga rafa dubu ɗari ba kai kuskure ko ɗaya ba saboda a nan ka tara hankalinka to ba ka da hujjar a tasbihi kuma za ka yi da hannu ka ce sai ka riƙi carbi ina ta an gani. za ka dai carbi ba sunna ba ne wannan shine abin da addinin musulunci ya sani shine abin da malamai suka faɗa duk kuma abin da ba sunna ba ne ba addini ba ne sai kake yinsa da sunan addini shine ne bida duk abin da ba sunna ba ne kuma ana yinsa da sunan addini to sa ne man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun haka malamai su yi wa mutane fatawa kar su nemi yadda su kar su nemi farin jinin su ba abin da za su yi maka wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min baka isa ka tara wa kanka mutane ba Allah ne ke tara su in bai tara su ba wallahi ba za su taru ba in kuma ya tara su sai sun addabe ka ma sai sun gallabe ka Allah ya samu dace faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah ya ce lin nisa'i ga mata ya ce sabbihina ku rinka tasbihi wa qadna bil asabi kuma ku rinka irgawa da yan yatsu manzo Allah ma ya riga ya bada umarni da haka sabanin haka me kenan fa innahunna mas'ulatun mustandaqatun manzo Allah ya ce domin yan yatsun ku za a yi musu tambayoyi kuma za su yi magana da haka wannan tasbihin da kuke yi za su ba da shaidar kunyi kuma za su ba da shaida na nagarta a kanku al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon ya nuna mana kariya ya ba ku ikon nisanta na san kuna ta amin amin yanzu karshe yan social media za su ɗauka su sa na san wannan kabiyar tana cikin abin da ake tattauna yau an kawo fatawar malam Jafar Allah ya ji kansa fatawar malam Albani Allah ya ji kansa saboda fatawar malam Professor Isa Alifanta tamu ta saba da tasu to li kulli alimin habwa kama anna li kulli jawadin kabwa haka malamai suka ce duk wani malami a duniya akwai inda ya cincibe kamar yadda duk inda ingarman doki ya kai da karfinsa wata ran zai yi cincibe da haka muna tsammanin wannan yana daga cikin tufatuban malam Allah ya fi masa Dan uwa wato abin da ya sa wato na sa wannan ma wato saboda ku ga yadda ya kamata a ringa bayani wato asalin wannan matsala ta carbi gaskiya ba ta daga cikin masai wanda ya kamata a ringa shaddadawa ba ta daga ciki matsala ce ijtihadiyya kuma ya kamata a yi tahariri mahallin niza kafin a shiga cikin matsala wato duk gaba ɗayansu babu wanda ya ce shi rike carbi sunna ne ta manzanarsa salama babu wannan 'yan bid'a ne suke faɗi alal aƙal su ce ma ja'izi ja'izi ko yana ƙarƙashin mubahi cikin alhakamu taklifiya kaga akwai wajib kaga akwai mandubu akwai haram akwai makaru akwai mubaha wanda inda an ce a sunna to zai shiga cikin almandu inda alfuqaha kenan a sunna ko ka ce a tatawwu ko ka ce a naflu ko ka ce al-mustahabbu ko ka ce almandubu ko ka ce a sunna inda alfuqaha amma duk inda ka ji an ce ma ja'iz to wannan yana daga cikin mandubi wanda shi kuma mandubi alal aƙal wato abu ne wanda yake shiga cikin al'amura na duniya abu ne wanda yake shiga cikin al'amura na duniya wato shi asalinsa ba za ka ce addini ba ne asalinsa tushensa ba addini ba ne yasa wannan dangane da malaman da suke ganin cewa eh za ka iya rike carbi wannan jawazi ne a wajensu ba ni daga cikin masu wannan fahimta amma su ma ɗin kuma suna tabbatar ma da cewa sunna shi ne wanda manzan Allah ya yi ya kidaya da hannunsa wanda wannan shi ne sunna babu kuma wanda yake jayayya game da wannan amma in mutum ya yi ijtihadi ya faɗi fahimtarsa alal aƙal in fahimtar tasa ta dogara ga wani dalili wanda duk gaba ɗaya wannan dalilin yana komawa ne zuwa ga hadisin juwairiya duk gaba ɗaya wannan gurin cewa manza Allah sallallahu alaihi wasallama da ya nuna mata abin da ya fi ko ai kaza ko da ya nuna mata abin da ya kamata ta yi shin wancan kuma da ta fara yi fa tana yawa yaya ne shi to kaga nan waɗansu suka tafi akan cewa a tun da har ya nuna mata wannan to tun da har ya ce mata ga wannan to wancan ba kyau kenan shi yasa ya nuna mata mai kyau sai waɗansu suka fahimta sabanin wannan wanda alal akal Mai kamata a ce tsakanin ahalis sunna a ce ana tayar da jijiyoyin wuya a kan wata matsala wacce bata kai ta kawo ba kuma ku yi haƙuri kamar yadda na faɗi ba ni da fahimtar wai a zo a ba da fatawar ai a yi amfani da carbi musamman masar da zari'a ko da ma fahimtar shi malami shi ne wannan alal akal yanda shi carbin ya zamanto a wajen 'yan bida'a yadda kuma ba su wannan fatawar zai zamanto kamar wasila zuwa ga bida'arsu wanda za ka ga tun a wannan lokaci da wato shek ali isa fantari allah kara masa lafiya da nisan kwana da sauran malamanmu na sunnaye wannan magana za ka ga 'yan bida'a suka ta yada ta kuma inda za ka kalli maganar tasa ba daidai take da abin da 'yan bida'a suke faɗi ba ba daidai ba ne kwata-kwata su 'yan bida'a a wajen su ma carbin sunna ne su 'yan bida'a a mahangarsu carbin ma sunna ne ya kuma isa muku wani ɗan bida'a wanda ya zo yin magana a kan wannan matsalar da ake tattaunawa da ya zo sai yake tabbatarwa ai carbin nan ma sunna ne kuma saboda ha'ini ne baya tsoron Allah sai ya ringa ɗauko zantuka na malaman sunna irin su shekul islam ibn taimiyya da sauransu nan sai yake ƙoƙarin ya ce su ne suka ce kuma sunnan ne kuma ƙarya yake musu ƙarya yake musu wanda tsaya ku ji in sa shi ku ji to kaga irin waɗannan kenan a lokacin da waɗansu in aka yi wani bayani za su iya samun wata gaba ƙila wannan ya kasance sanadiyar halakarsu da kuma halakar da waɗansu bayan Allah kaga kenan alal aƙal ba dole sai an yi wannan bayanin ba ko da a ce akwai abin a rubuce ko da a ce waɗansu malaman sun faɗi tsaya ku ji in sa shi abin da yake tawala ce ake sunna ne kuma ku ba za ka kore tasba daga cewa sunna ba adi ba za ka kore tasba daga cewa sunna ba kaga shi a wajensa sunna ne to a wajen yan bid'a sunna ne tsaya kuma ku ba za ka kore tasba daga cewa sunna ba kaji ba za ka kore tasbaha daga cewa sunna ba su a wajensu sunna ne amma shin a wajen malima na sunna waɗanda ma suke cewa ka iya amfani da shi babu laifi ja'izi ne duk da cewa kuma suna nuna ma ga yanda manzan Allah ɗin ya yi, to amma su a wajen 'yan bida'a sunna ne ma shi wannan amfani da tarbin sunna ne a wajen 'yan bida'a kaji ma ba za ka kore daga cewa wai tasbaha sunna ne ba ya ba za ka kore tasba daga cewa suna ba wato su a wajen su sunna ne to kaga idan ka lura idan ka lura da irin wa'annan abubuwan ne abin da na fahimta shi wato 'yan bida'a sun ji wuta ne sun ji kaka na kayi sun ji zafi sun ji matsi sun ji wahala yadda ahli sunna suke tona asirinsu shegunansu suke shiga cikin littattafansu su yi nutso su zaƙulo shirkiyat da ke ciki da kafirce-kafircen da aka dasa al'umma a kai musamman na da komai Allah da irin sauran abubuwa da suka yi ilhadi cikin addinin Allah to wannan abin yana damunsu shi yasa idan suka samu wata gaba wani malamin sunna ya ba da wata fatawa ko da wannan fatawar ba ta dace da itikadinsu ba ba ta dace da abin da suke faɗi ba sai su ɗauke ta sai su wullo ta cikin al'umma me yasa suke haka saboda yanzu in kun shagala da su a da kun shagala da shehunansu to yanzu ku shagala ga kawukanku yanzu su za su je su wuta lokacin da da in ba ku yi wa junan ku raddi ba to su za ku yi wa hujumi to yanzu wannan lokacin za su ɗan shirya za su huta saboda me yanzu ba kwa shiga cikin littattafan nasu ba kwa tona musu asiri ko da abin da malamin sunna ya faɗi baya daidai da su abin da suke kai na bida'a mutukar kila akwai yadda za a su yaudar al'umma su ɗan sa shubaha to za su dai su ta yaɗa wannan kuma yaɗawar saƙo suke isar wa 'yan uwa ahli sunna cewa ku yi raddi fa ga malam wana fa amma kuma mu sai kaga kash da matsalar da ta dace mu tayar da jijiyoyin wuya da wacce ba ta dace mu tayar da jijiyoyin wuya ba sai ka ga gaba ɗaya kowa ni babban abin da ke bani takaici shine hanyar da ake bi cikin raddin in mutum wa mai shi raddi kai ka ringa fahimtowa akwai wani abu wanda yake da shi na rashin jituwa ƙila na wani abu da ke tsakani ka ringa ganin wato amarat a cikin wannan raddin cewa daman wane wato targetin ɗinsa nake amma yanzu an zo gabar da ni ma zan rama wane daman ina ƙullata da shi to amma yanzu an zo gabar da ni ma yanzu zan yi su kwana a kansa ka ringa fahimta wannan in kana da hankali to ko da a ce wane ya faɗi kana ganin wane abin da ya faɗi ba daidai ba ne babu wanda ya hana ya ce wai kai kakkai masa kuma musamman irin waɗannan masail ijtihadiyya malamai suna faɗi suna cewa la kara fi masail ijtihad ba a inkari ba wai cewa ba a faɗin wujja ba mu kula da kyau ba wai ba ka faɗin wujja na abin da kake ganin shine daidai ba amma ba ka inkari ta hanyar hannu ko ta hanyar mutum Ka ne masa raddi kamar ma ma ba ma ahlus sunna ba kai ka ce ma dan bid'a ma kake wa kai ka ce kwata kwata ba shi da alaka da sunna ta kusa ko ta nesa saboda me saboda ya faɗi wani abu wanda kai dalilin da ke gurinka kana ganin ba daidai ba ne wannan abu to nan malama sukan ce la la inkara fi masail shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa yana cewa inna misla hadhihi al-masail al-ijtihadiyya la tunkaru bil yadi yace ire-iren waɗannan masail na ijtihadi ba a inkarin su ta hanyar hannu wani a cikin raddin zaka ga akwai hannu yana sa hannu dan irin alfaz da yake amfani da su gwara ma ya je ya bugi mai shi to yace ce latun karu biliyadi sannan kuma yace ce walaisa li ahadin an yulziman nasa bittiba'ihi fiha walakin yatakallamu bil hujajil ilmiyya faman bayyana lahu sihhatu ahad ahad al qawlaini tabi'ahu yace wa man qallada ahal al qawl al akhar fala inkara alaihi ibn ya ce, lallai irin waɗannan masail ijtihadiyya ba a inkarin su ta hanyar hannu sannan kuma ya yace walaysa li ahadin wani ba shi da iko an yulziman nasa bittiba'ihi fiha ya lazimta wa mutane ya ce dole sai sun bi shi a cikinta sai ce walakin sai dai abin da zai yi shi ne. ya takallamu bil hujajil ilmiyati zai yi magana ne da wujjoji na ilimi ina ganin abu kaza ba daidai ba ne da ka faɗi malam wani saboda dalili kaza da kaza da kaza da kaza da kaza yace haka zai yi yace faman bayyana lahu sihhatu ahadil qawlaini tabi'ahu yace duk wanda inganci na ɗaya daga cikin zantukan ya bayyana gare shi ya ga kai wane ya kawo dalili wane abin da ya kawo yake zaton dalili ba dalili ba ne ya bayyana gare shi cewa wane fa'anan shi ne da gaskiya sai ya bi shi ya ce kuma wa man A ahalal ƙaulil akhar fala in alaihi idan kuma wani shi ya yi taƙalidi ya yi koyi ya ɗau ɗaya daga cikin zantukan ya ce to wannan ba za a yi masa inkari ba a ce don me kai kaza a ce dole sai an lazimta masa dole ka dawo ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza musamman ma in kai tahriri muhallin niza galiban abin da yake cutar wato ɗalibai na ilimi shine tahariri muhallin niza ba kwayi. sai ku kutsa wa mas'ala sai ku kutsa wa mas'ala kamar yanzu da shi mai shi zuwa ya ce yin amfani da tarbi sunna ne to kaga anan ake yin ta amma babu wanda ya ce sunna ne a ciki kawai sai dai ya ce a jaizi ne ba laifi za a yi kai akwai waɗanda ma suke cewa ta hanyar darura ne in ba za ka iya da wancan ba to kaga da cewa suka yi a'a sunna ne kamar yadda 'yan bid'a suke faɗi cewa yin amfani da carbi sunna ne to in mutum ya ce haka to shine ku za ka tayar da jijiyoyin wuya ka ce ai kaza ya aka ya zama sunna wanda duk ciki za ka ji suna tabbatarwa ga yadda manzan Allah ya yi kuma mai shi har a cikin zancensa ya ce shi ga wanda ya ɗauka yace shi ga wanda ya ɗauka saboda shi ya fi ya saboda shi zai yi abin da ya fi ne amma duk da haka sai ka ga wato wa'insu jura suke yi shi yasa wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne kuskure ne irin wa'annan masail kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya bayani shine abin da ya kamata ka yi shine kawai ka yi bayanin ka in kai bayanin hujjojinka ba tare da cin mutunci ba ba tare da cin zarafi ba in kai bayanin hujjojinka in wani ya ga hujjojinka sun gamsar da shi sai ya bi ka wanda kuma ya ga a gaskiya hujjojin nan kai suka gamsar ba su gamsar da ni ba sai ya kyale ma kayanka amma yanda aka ɗau masa'il ɗin sai in ga kamar wato 'yan bida'a ne suke wani shiri sai mu kuma muke bin shirin kamar yayin da suka ji zafi suka ji huci suka ji wuya suka ji kaka na kayi shehunansu a sikeli a fefe na ilimi ana kasa su a duniyar social media to yayin da suka dan samu wata magana ko da bata dace da tasu ba to za su iya zuwa su wullota suna ba wa ahli sunna saƙo cewa fakka da ku raga wa junanku ko da masail ne ijtihadiyya fa kada ku raga wa junanku kuma wani sai ya zo ya zauna ya wa mai shi raddi za ka ga ilzamat yake masa kawai saboda ma rashin adalci haka ji wani yana cewa ai tunda ya ce yanzu zai zo nan gaba ma ya ce maulidi ya halatta tunda yanzu ya ce carbi a iya yi kai ka san gaban ne sai ka ga kwata-kwata wato babu sa abu a mizani na karatu sai wauta sai jayilci. sannan kuma sai bayyana hikiri da ke zuciyar mutum ke sa wannan ba daidai ba ne mu ji tsoron Allah dan muna da saɓani ba shi ke nuna kammiyo junan ma'adalci ba kamar yadda shekul islam ibn taimi eh, shekul islam ibn taimiya ke faɗi a cikin majmu'ul fatawa hakan nan imam ibn usaimin shi ma ya faɗi wannan maganar yace al'adul wajibun ala kulli ahadin fi kulli shay'in yace adalci wajibi ne akan kowa cikin kowane abu kai hatta dan bid'a in za ka yi masa raddi dole ka yi masa adalci dan bid'a ma dole ne ka yi masa adalci saboda ai ba shi kai ba ba kuma ai ba shi ya sa ka ba Allah ne ya sa ka Allah yace ce wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci inna allaha amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun Allah ne yasa wala yajri mannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa Allah ne yasa ko dan bid'a dole ne ka yi masa adalci cikin komai saboda ba shi kaiwa ba Allah kaiwa ba shi ya saka ba Allah ne ya saka amma sai ka ga mutum ya zauna ya ne taiwa mutum ilzamat shi ce tun da ai kaza ya ce kaza yake nufi kuma ga me shi yana raye wanda alal akal ka istifsar nasa to ka ce kaza da ka ce kaza to me kenan ai kake nufi ba kai ka ce yana nufin kaza ba tun da ya ce kaza ko tun da ya ce kaza a gobe ma zai ce kaza wa ya sa ka kai ka san gobe shekul islam ibn taimiyya yana faɗi cikin majmu'ul fatawa ya ce walan ma kana atba'u ya ce walan ma kana atba'ul anbiya'i hum ahlul ilmi wal adl ya ce kana kalamu ahlul islami was sunnati ma'al kuffari wa ahlul bid'i bila adili wal ilmi la bi zanni wa ma tahawal anfus haka shaykhul islam ibnu ke cewa cikin majmu'ul fatawa yace mabiya annabawa falamma kana atba'ul anbiya'i hum ahlul ilmi wal adli yace yayin da mabiya annabawa suka zamanto abota ilimi suka zamanto abota adalci sai ce kana kalamu ahalil islami wa sunnati ma'al kuffari wa ahalil bida'i bil ilmi wal adli tuzance na ma'abuta musulunci da sunnan manzan Allah tare fa da kafirai tare da 'yan bida'a sai kasance da adalci sai kasance da ilimi wato kafiri ma sai kai masa adalci dan bid'a ma sai kai masa adalci to ina ga ɗan uwanka ahli sunna wanda duk dai abin da yayi baka isa ka cire shi daga sunnan ba musamman ma cikin masail wanda da za a yi tahariri mahallin niza ka zalunce shi da za a yi tahriri mahallin niza ware fagen dagar sai ka nemi yafiyarsa kai masa ilzamat abubuwan da bai ce ba kace ya ce abubuwan da kai baka tsaga zuciyarsa ba kace shi yake nufi sannan kace a gobe ma tunda ya ce kaza zai ce kaza to sai kai kwata kwata babu adalci shi yasa lalle lalle mu ji tsoron Allah lalle lalle mu ji tsoron Allah mu yi junan mu adalci kada yan bid'a su ringa kada mu muna hawan kawara ga yan uwanmu bisa ta hanyar da bata dace ba wato saboda su su huta sai ka kayya kayya wato saboda su huta sai su ta yada bidiyo so suke kai raddi eh, so suke kai raddi wa'yansu ma wallahi sun san abin da yake faɗi ko me shi ya faɗi bai dace da nasu ba amma kawai saboda yanzu su su huta yanzu su su huta ku yanzu ku ringa cin junanku bisa ma masa'il ɗin da bai kamata ku ma ci junanku ba don ku ku ringa cin junanku sai su gwara ku ku zo ku tattayar da jijiyoyin wuya wanda wannan lokacin da kuka ba wa ɗan uwanku kila kuke tattayar da jijiyoyin wuya da ɗan bida'a kuka bawa da ba a san wanda zai shiryu ta sanadiyar wannan lokacin ba da wannan lokacin da kuke ta tayar da jijiyar wuya kuka bayar ga 'yan bida'a kuka yi musu raddi da ƙila wani sanadiyar barin bid'a kenan yasa tun da ake tattaunawa akan irin wayannan masail ɗin ni kwata-kwata ba sa gabana kwata-kwata ba sa gabana ana magana shirka ana magana kafirci ana magana kowa Allah wa yake waccan ai maganar in ma da a ce akwai lokacin da in mun gama yaƙau wancan aƙida mummuna ta kafirci muna da wani lokaci wanda ƙila ya yi mana saura to ƙila ma iya amfani da shi a can amma kwata-kwata fa lokacin ma ya ma yi mana kaɗan lokacin ma ya ma yi mana kaɗan amma kawai kowa in ya zo kayya kayya kuma abin da zai baka takaici shine wani kawai cin mutunci ya fito ba wai radiyo ya fito yi ba kawai ya fito ne ya samu gaba kawai cin mutunci ya fito ya yi babu abin da ya dan bani mamaki sai irin 'yan madakila wallahi abubuwan sai in ga mutum to a bisa ilimi kake tattaunawa ko a bisa wauta ka zo kana yi akwai wanda ma ya ce wai yanzu tun da shi ya sauka <laughs> wai tun da ya sauka daga matsayin nasa na minista to yanzu abubuwan da ya yi za su ɗauko su mayar da martani wato in yana minista ko da zai ɓata addini ba ruwanku da ya minista ne ya je wani masallaci yake koyarwa ko da ya ɓata addini ko da ya yi wani abu wanda ku a fahimta ku ba daidai ba ne wato ba za ku yi masa raddi ba ko sai bayan ya sauka to yanzu in ya faɗi lokacin da wani yake da rai lokacin da wani yake da rai in ya faɗi kafin ya sauka sai mai shi ya mutu ba ku cutar da wancan ba kenan ba ku cutar da wancan ba kenan kuma lallai ne lokacin da ya sauka ɗin in kuka zo kuka mayar da martani game da abin da ya faɗi yana minista dole ne kowa ya ji sai ga mutum yana magana kamar babu ƙwaƙwalwa a cikin kansa to ina la ya juzu ta'khirul bayan an waqatil haja kuma wato kowa in yazo yana magana sai kaga wani ishu ne da shi yake sawa a cikin da'awar wallahi sai mun ji tsoron Allah sai mun ga kan mu gaskiya kuma ni ba waɗanda nake tausaya wa irin ɗalibai na ilimi wanda ba su fahimci masail bidikka ba waɗanda ba su karanci ƙawa'id na shari'a ba waɗanda ba su san makasit na shari'a ba sai wani jahili ya zauna yana kaɗa ka jeji kai a wautarka kishin sunna yake yi kai a wautarka wato kariya yake bayowa ga sunna kuma barna yake wa sunnar kuma ba yana yi bane a bisa ka'idar ilimi wallahi summatallahi ni kawai ɗalibai waɗanda wato ba sa gane abubuwa yadda ya kamata a gane su nake tausayawa wallahi kila ka samu mutum da kyakkyawan niyya to lalle lalle ahir sai mun kula sai mun kula lalle lalle akwai abin da ya kamata a kausasa akwai wanda bai kamata a kausasa ba sa'annan kuma bisa haƙƙi kamata yi in za ka kama mutum ka kama shi kan abin da kai ka ji ya faɗi ba wanda kake zaton yana zuciyarsa ba ba shi daga cikin adalci wannan nahnu nahkumu bi zahir wallahu yatawalla sara'ir duk abin da mutum ya faɗi in dai a cikin zuciyarsa yake ko manufarsa kaza to kai ba abin da ya shafe ka in bai fito ba in dai bai fito ya faɗi ba ka ce wai abu kaza ne wai ya same shi kwata-kwata wannan ba daidai ba ne kuskure ne ka ce wai abu kaza yake nufi ko nan gaba zai ce kaza wannan zalunci ne eh, kuma wayan abubuwan da ake yi ba ya tattauna ba ne wai na karatu fa wallahi kawai tashanci ne eh, kai da aka ajiye ake gaya ma haka ka je kai karatu za ka gane eh, wallahi tashanci ne kawai zalla ba wai sa abu ne a ka'ida wai na karatu ake yi kawai cin mutunci ne zalla cewa wane ina da matsala da shi to yanzu wata gaba ta zo yanda za a yi in kama shi da wani abu in faɗi abin da yake zuciya na a kansa amma in kai karatu in kana da hankali ka gane sa'an nan kuma sai nasiha ga irin su malima gaskiya malaman mu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi irin su Sheikh Ali Isa Fantani Allah ya saka muku da alkhairi <coughs> amma a shawara a shawara kuma ta babin nasiha wato ba dukkanin wani abu ba ne wanda koda a ce wa'in sun malama sun ba da fatawa a baya ake zuwa a maimaita shi a yanzu kuma musamman in muka lura da yanayin da ake ciki jahilci ya yawa wata magana za ka ga ka faɗi wanda za ka ga ka yi bayaninta amma ƙila ta kasance sanadiyar halaka ga wani saboda shi bai fahimta ba ba shi da hasila ilmiya da zai fahimci zancenka wato a cikin wannan yanayi in ka yi kila ka ƙara kaɗa shi jeji ko da a ce a baya wa'insu malima sun kalli yanayi da irin abubuwa sun ba da fatawa ba shi ke nuna ko cewa wannan fatawar ai mu ɗauko ta a ringa maimaita ta a ko da yaushe ba kamar yadda suke cewa wai laisa kullu ma ya'rafu yuqalu ba wai dukkanin wani abu da aka sani ba ne ake faɗi shi yasa imam bukhari ya babi guda ya ce babu man khassa bil ilmi ƙauman duna ƙaumin karahata Allah yafqahu saboda me laysa kullu ma yu'rafu yuqalu haka suke cewa ba dukkanin abin da aka sani ne ake faɗi saboda wa ma anta bi muhaddisi qauman bi muhaddisin qauman hadisan la tablughu quluhum illa kana li ba'dihim fitna saboda galibi jahilai sun yawa wani abin za ka faɗe shi ga yanda yake amma wani jahili sai ya ɗauke shi a iska cikin wannan yanayi cikin wannan yanayi sai ya ɗauke shi a iska sai zo ya canja ma abu sai ya ringa ganin cewa kamar kai saƙonsa kake isarwa bayan saƙon nan naka bai yi kama da nasa ba ai na yanzu su a wajen 'yan bida ma carbi sunna ne to yanzu cikin wa'ancan malaman waye zo ya ce carbi sunna ne don Allah waye zo ya ce carbi sunna ne amma kaji da wai fatawar sheikh ali isa fantami shi wannan ke cewa ai carbi sunna ne wai ba za a kore shi daga cewa sunna ba ne taji to shi yasa dole a shawara malaman mu Allah ya saka muku da alkhairi amma tabbas ku rinka kula da wannan saboda mu waɗanda muke social media Ila ma iya cewa mun wato mu mun fi ku bibiyar abubuwa ba ku da lokaci abubuwa ya muku yawa mu muka san illar zantukan da suke fitowa daga bakunanku saboda mu mukan shiga can mu shiga can mu shiga can kila ka ce a yi ni dukkanin abin da za a yi postin cikin 'yan mintuna ma iya mu ga wannan abin amma ku ba lallai ba ne ku ga wannan abu yasa kuma yi wayan da ko canja fatawa in an duba ahwal wannan ba laifi ba ne suna ma da ka'ida kun karantar da mu la inkara li taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-ahwal ba a inkarin canja in aka canja yanayi da canjawar yanayi kila halin yan nan a wannan yanayin ko a wannan garin ko a wannan kasar wato in ka faɗa abu ko da akwai shi a rubuce amma bai dace ga wa'annan 'yan yanayin wannan lokaci ko wannan waje ba ko da akwai shi a rubuce ko da kuma waɗansu malama sun ba da fatawar hakan shi yasa ai suke cewa kamar yadda nan naka suke cewa laisa kullu ma yu'rafu yuqalu ba dukkanin abin da aka sani ba ne ake faɗi sa'an nan kuma suke cewa wa laisa kullu ma yuqalu hadara ahlu sukan ce kuma wa laisa كل ما حضر أهله hana وقته وليس كل ما hana وقته صح قوله wato ba dukkanin abin da aka sani ne ake faɗi wani in ka faɗi ba shi da dawabit da zai iya kara wannan abu sai ka ga a maimakon a sami nasara da ci gaba da gyara barna zai haifar gare shi shi saboda ba shi da dawabit musamman kaga wayannan jahilan na abin da suka ɗauka carbi wani abu ne na addini wanda na tabbata a fahimtar malam ba addini ba ne wannan abu wannan carbi a fahimtar malam ba addini ba ne to 'yan bida'a a wannan yanayin abin da suka ɗauka carbin ma addini ne kai akan gane falalakka da walikantakarka ta hanyar katon carbinka saboda su kuma azkar ɗin da suke yi na bida'a ba zai yiwu su yi shi da hannu ba sai sun sa wa yannan carbunan sai sun sa wa yannan dole zikiran da su suke yi na bid'a ba na manzan Allah ba sa'annan kuma wani shi'ar ne nasu saddan lizari'a irin wayannan abubuwan dole ya kamata malaman su ringa kiyayewa wayan da ai na faɗi yanda muke yawo malamin mu Allah ya saka muku da alkhairi ba haka kuke yawo ba yadda muke ganin abubuwa wani abin za ka faɗe shi wallahi babu karfafawa ga ɗan bida'a amma ɗan bida'a sai ya ɗauke shi don ya karfafa abin da yake kai to kaga dole sai ana yin mura'atul ahwal dole nan wani abin gashi haka ne in kuma kai ne za ka iya kiyaye dawabitsin ka yi aiki da shi ɗin kuma kuma ba tare da ka yi wani abu wanda zai kasance cutarwa gare ka ba ko ga addinin ka kai din saboda me kai kana da zabit da za ka iya amfani ta abin yadda ya dace to galiban jahilai ba su da shi eh ba su da shi kwata-kwata su wannan magana taka in suka ɗauke ta to za su cutar da kansu ne su cutar da addininsu su cutar da 'yan uwansu shi yasa dole malamin Allah ya saka muku da alkhairi shi yasa a cikin yanayin da muke jahilci yayi yawa ba wai dukkanin nan wani abu bane eh da koda an gani a rubuce ake wannan koda ma a ce cewa a'a ahalin waɗanda ake gayawa ga su azube ɗalibai ne na ilimi kila lokacinsa bai ba a gaya musu ɗin kila koda lokacin yayi to a wannan lokaci sai ka ga baya inganta a faɗe shi saboda mai akwai ƙa'idar yadda suke cewa ya juzu ta akhirul bayani ila waƙatil haja to shi yasa yan nasiha da nake yi kenan daga ƙarshe Allah kuma ya saka musu da alkhairi gaba ɗaya kuma yadda ai na faɗi tabbas yan bida suna amfani da wannan damar ne saboda su huta saboda su huta su huta ko da malami ya faɗi wata magana ba ta da alaƙa ko wata dace ko ba daidai take da fahimtar su na bida'a ba sa ɗauko su yaɗa me sa ɗauko su yaɗa saboda yanzu su huta a maimakon lokacin da za mu yi shehu raddi to yanzu za mu yi raddi ne ga wannan lokacin mu wani malami to yanzu kaga su sun koma gefe suna taɓarna. gwara ta ko ina su ringa jin wuta yasa ba komai ne kai sai kayi wai magana ba akwai abin da ma a yanayin da in kai magana kila barna ne galiban rashin sanin ka'idodi na shari'a shi ke haifar da wannan komai kai sai kai magana malamai na shari'a suna faɗi wata ka'ida suka ce al'amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar qad yutraku idza adda ila ziyadati munkarin wani abin yana da kyau mai kyau ne umarni ne da kyakkyawan aiki amma in kai muwazana al masalih wal mafasid ka bashi shi yafi kila nan wani abu amma sai ka komai kai sai kai magana komai da abin da ya dace ka zafafa da wanda bai dace ka zafafa kamar Allah Allah kake ka yi targetin ɗin 'yan uwanka a halin suna ko kaka wanda inda a ce yadda kake musu kallo haka mu ɗaliban shari'a zami ma na rantse da zatin Allah ni ba malami ba ne, wallahi ni ba malami ba bane ɗalibi amma in na so na kada ne wata kalma a ce wannan in na so na ga tsirararka na rantsi da zatin Allah na rantsi da zatin Allah na zo na sa ka a sikeli na ringa ban kaɗo ko duk mai hankali sai ya gane ka ban wallahi amma ina ganin da in yi amfani da wannan abun gwara in yi amfani da shi a gurin da na son cutar da addinin ake yi bin haƙƙi barna ne wa addinin bin haƙƙi amfani da wannan fikira a can yafi amma inda a ce wai zan tsaya dukkan abin da ka bari in zo in sa ka wallahi di yanda ka kai di yanda in na sa ka a fefi na rantse da zatin Allah ka da bata bayyana ba in na sa ka na haska wallahi sai ta bayyana ga dukkanin mai hankali ko da ya buya sai na bankaɗo shi na na fito da shi cikin zantukan ka kuma nema raddi kuma wallahi ba wanda bai ise ce ba wanda ya ise ce raddin bai ba amma ya kamata mu ringa kulawa shi yasa wannan ba daidai ba ne gaskiya kuma kamar yadda na ce ni fahimta ta akan wannan carbi shine kada a yi amfani da shi musamman tun da gashi manzon Allah ya koyar da yadda za a yi ya koyar da yadda za a yi kuma ya faɗi yi da hannun amma in wani daga cikin malama na sunna ya zo ya ce shi kaza to hakan ba yana nuna cewa shi ba wai ahli sunna ne ba fa kuma ba yana nuna a zo a ci masa mutunci ba fa a zo kai bayaninka da dalili babu cin mutunci babu wani aibatawa kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya faɗi yace إن مثل هذه المسائل lijtihadiyyah la tunkaru bil yadi yace walaysa li ahadin an yulzima an-nasa ولكن يتكلم بالحجج العلميه فمن تبين له صحه احد القولين تبعه ومن قلد اهل اهل القول الاخر فلا انكار عليه سمو لا انكار في مسائل الاجتهاد يسا والله سي من كلا دولي wato rashin saɓani na aƙida na ahli sunna yana kaiwa kuma sai ka ga wani saɓanin cikin masail ijtihadiyya kirkiro shi ake sai ka ga mutum da za ka zaunar da shi ka ringa tambayarsa dan Allah kaza din nan da ka faɗi kaza kake nufi Ƙila wallahi zai ce ma a'a amma sai kaga ga ɗan uwansa ya zauna sai ka ga ɗan uwansa ya zauna ƙoƙari yake sai ya ƙaƙaba masa wannan abu ya ce haka yake nufi ce ai kaza yake yi ai kaza kaza ne wannan ba adalci ba ne wannan ba karatu ba ne wannan ba raddi ba ne sunansa cin mutunci raddi shine ka zo ka ajiye zancen mutum kuma ka yi masa insafi a zancen in ya ka wujjoji faɗi wujjojin sannan bi su a hankali ka warware su sala-sala ka yi na ƙadinsu kuma ka tabbatar da naka wujjojin ka yi gaba ba wanda zai ce ka zage shi ba wanda zai ce akwai matsala tsakaninku ba wanda zai ce a'a ai ka ci mutuncinsa ba wanda zai zarge ka da wani abu ka duba yadda malam lawan yayi to amma hatta in yadda za ka san akwai son zuciya hatta wa'anda ake wa raddin nan wa'insu samari warewa suke in suna da alaka da kai ko da barna kai wa addini barna kai wa sunna in suka ga akwai wani dan alaka kai in aka zo sai a haffafa ma in ba ka da alaka da su kuma sai su ci mutuncin ka su zazzage ka su ma ilzamat wani kuma yanda ka gan shi a tafiyar yanda ake muna kallon kowa wani in dai wane ne ya faɗi abu to shi sai ya saba masa in dai wane ne zai faɗi to shi kuma sai ya faɗi sabanin wannan shi kuma wani in dai su wane suna da fahimta kaza ya zo raddin ko ya zo yin magana to ko da mas'alar bai kamata a kausasa ba sai ya kausasa a ciki saboda mai ai su wane ne suka faɗi ka wannan son zuciya ne ba addini ba kuma ba karatu ba ne kuma ba tafiyar sunna ba ne ina da matsala da wane matsala ta da ni da shi daban abin da ake tattaunawa na mas'alar addini daban in masa adalci yayin da na zo yi masa raddi in faɗi dalilai na wannan shine karatu wannan shine tafiyar sunna ko ɗan bid'a ne ai na faɗi shekul islam ibn taimiya abin da yake cewa ya ce walan ma kana atba'ul anbiya'i hum ahlul ilmi wal adli kana kalamu ahlul islami wa sunnati ma'al kuffari wa ma'a ahlul bid'i bil adli wal ilmi yace la bi zanni wa ma an anfus haka ibn ya ce haka kuma duk mabiya annabawa suke Allah ya sa mu dace Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata Allah ka haɗa kan malaman mu na ahli sunna Allah ka cire raban shedan da zan da san zuciya da hikidu da hassada a tsakaninmu Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna guje mata subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ina ganin ban sani ba ko ya kamata in sa number ko ya kamata in sa number ko ya kamata in sa number ina ganin ya kamata in sa number ku ya haƙuri <coughs> to wallahi abubuwan da suke faruwa kenan shi yasa dole sai mu ringa yau kan adalci dole nan wani abun wallahi yan bida ne in suka ji wuta za a iya kira ko da mutum ɗaya biyu uku in na ɗauka sai in wani nan wani zuban kawai yan bida ne suke so su huta ne suke so su huta saboda sun ji huci da zafi da matsi kuma su ba za su iya kare abin da ake tuhuma su ba kawai sai su ɗau wani zance na wani malami su ta yaɗawa assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullahi shak. Na'am barka da zuwa dan uwa da muke magana. Kana magana da Samin Muhammad daga Libya. Malam Samin Muhammad muna. Malam Alkalawi Allah ya ƙara kuma karfin gwiwa. Da warware matsaloli irin wa'in cikin sanyin rai da kwanciyar hankali da fahimtar da jama'a. Allah za ka gaba da da shi yawa assalamu alaikum assalamu alaikum to wa kana da matsala sai sa nan alaikum salam. Ashek. Na'am barka dan uwa da muke magana. Kana magana da Muhammad daga Yobe. Na malam Muhammad muna jin ka. Kana lafiya ya ayyuka Allah ya saka da alkhairi. Mun ga karatu kuma an yi balansin kowane bangare Allah ya saka da alkhairi. kuma da abun da kake faɗa shi gaskiya ne yan bidi'a ne suke so su yi amfani da wata kofa su su hutar da kansu su sako aikin a tsakankanin malumanmu to saboda abin da zai baka mamaki da abin da ka faɗa gaskiya ne haka ne a halu sunna akwai wanda musamman wancan mutanen yan wadakila zaman da suka yi jiya na kalla cikin mutunci ne kawai sannan akwai wanda kuma suka zo ba da kariya irin su wani bin alkasin shi ma gaba ɗaya magana da ya bata wani soundin ilimi ba akwai rara gefe to da mu haka muke so in irin wannan ta faru a zo a fitarwa da mutane ga yanda abun yake Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya kare karfin gwiwa ga wani yana ta kira wani yana ta kira amma ba wannan ba eh, ka sake kira ɗan ka sake kira ina ganin wajen ka ne babu ne assalamu alaikum wa alaikum salam Allah agarmaka Allah na'am san da zuwa dan waya gida alhamdulillah malam alkanawi na'am da muke magana kana magana da Sira Sharafuddin Adam Abu Muwaffaq to masha Allah wato na saurari tantauni Eh, malam gaskiya maganganun da ka faɗa ka su a daidai lokacin da ake da bukatar su kuma abin da ake so dama ɗaliban ilimi su zamanto kenan kan faɗin gaskiya kar a zamanto an karkata zuwa ga wani janibi a ce wannan malami na Yana da matsalar network ina jin ga wani sallama da yayi amma bai kira ba to ban san yadda abin yake ba eh sallama yayi bai kira ba zan dau waya ne ba ba saboda ina so na tashi wannan shine sabon ne da nake shi duk tsoron Allah ba ne kiyayewa eh, wannan shine sabon assalamu alaikum Wa alaikum salam Allah, akan Allah. Eh yawwa muna jin ka. Eh na ce to Allah ya saka ma da alkhairi kuma ka tantauna kana ka yi bayani akan irin bayanin da ake da bukatarsa a wannan lokaci. Ubangiji Allah ya ƙara ƙarfafa gwiwa akan tabbatar da gaskiya kan kowane ne take kuma a bisa usulubi kyakkyawa wanda ya kamata kowa ya fahimce shi. Eh, kuma wannan matsala abin da ya kamata ya zamanto ahalus sunna musamman ɗalibai irin mana irin ku ya zamanto sun zamo eh, ba wasu ta'assubanci ba duk yadda ake da malami ko eh, malami na ne ko muna da alaka da shi ba zai hana idan gaskiya ta bayyana a faɗa akan shi ba gwargwado ko da dai ba a yi ne na suna da abin da ya kama da haka ba misali Allah ya saka da alkhairi kuma wannan matsala malam ni abin da na fuskance ta kamar yadda kai bayani kan cewa yan bidi'a sun yi wasa da hankalin ahlus sunna a wannan matsala gaskiya saboda yankar bayanin da aka yi na shi malam kusan iya inda ake da buƙatar a jefa shubuha da wato ainihin kace na ce shi aka yanka ya kamata idan ana son a yi mutum hukunci kamar yadda kuke yi a tsamo magana daga rutinta a ji bayani a cirar da shi filla filla mai fahimta zai fahimta amma kawai ka ji abin da malami ya faɗa babu tunanin gaba da bayansa cikakkiyar magana gwargwado kawai sai a yanke masa hukunci ka ji wasu kausasa maganganu da suka ringa yi akan malumin sunna wani jira yake wani bayan da kai bayani a daidai wannan lokacin da ake kokarin a dasa wasu munanan aƙidu duba wani malami wani mutum da ya fito shi ma a Jos duk da dai ya daɗe yana ta wannan matsalolin kamata a yi riddugu a kan shi kusan malami ɗaya ma aka bari a kan shi yana tantauna a kan shi ne wato ainihin Sheikh Musa Asad Sunna ya kamata a yi riddugu a kan wannan mutumin da matsalolinsa a nan da tsamo su don a wayarwa da mutane kai kwarai akwai malamin da ya program waccan lahadi da ta gabata a cikin isha an ma yi mai magana akan matsalar wannan malami cewa yi wannan malamin ma kawai a wannan ai shashasha ne kaza kaza kawai a bashi kaza wanda kuma abin da ake yi bahaushe yana cewa dan hakin da kare na shi ke wato ainihin shi ke ne maka ido to ina ganin ya kamata a ce idan matsaloli sun tashi akwai yadda ya kamata a warware su tsakanin su su maluma da kuma tsakanin ɗalibai Allah ya saka muku da alkhairi kan na cinye lokaci Allah ya kara mu karfin gwiwa akan tabbatar da daidai da gaskiya duk dacinta kuma da gaskiya akan duk wato ainihin halin da ake ciki da usulubi kyakkyawa a warware shi Allah ya saka ma da alkhairi eh, wayan da ne bayani wannan bid'a suke amfani da wannan musu ba kamar yadda ai na faɗi zaka ga wani abin ba shi da alaka da abin da suke kai na bid'a amma sai su canja shi su fitar da wani sako Allah ya sa mu dace Allah ya sa kowa ya gane subhanakallahumma rabbana wa bihamdika inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum